يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة كذا هناك ألفية شاعر بيان وصل رمضان بعيد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا مكة زوا مدينة زوا ليلة دري وزوزة وإن بيو wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da daya tsohon jinsu roƙo ya zartar da mu biyu na jira'ira wani jinsu roƙo ya karbi ibadun mu a cikin wata mai albarka wani jinsu roƙo ya sa cikin bayan allah da ake yanta su daga wata zuwa aljanna a cikin wani wata mai albarka don a maganar ma wannan safiya ita ce azumi ma'ana wata azumi wata ne na tsoron allah su mana wata azumi daga cikin darussan da ke ba musulmai yana ƙara musu kiyaye allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsoron allah subhanahu wa ta'ala ولكن فإن الخوف من أعظم منازل العبودية وأوصائها ورن ألا ينا ما في جرما متاكي نبوسا الله سبحانه وتعالى وأرفعها فلنقم ينا في قول الوعد ومن أجل أعمال القلوب وأرفعها sannan tsoron Allah yana cikin في girman أي zuci سنوكما أي كذلك تسكم عبك وجم الله سبحانه وتعالى والخوف شيء طور الله ثالث أركان العبادة ديني دبتكر وداء كلنا دبتكر كل إيمانا معنى أولا الله سبحانه وتعالى وان يمكني نركن الموتاد على الله سبحانه وتعالى إذ هي تقوم على الحوض والخوف ورجاء سيد وسال الله سبحانه وتعالى سنة أيواني أكل سن الله والخوف دفوة ولن الله والرجاء دفوة فاترى من الله سبحانه وتعالى ولقد جاءت نصوص الشرع في بيان فضل الخوف فالنص صار شريعة منذ سنة بيان فضل ولن الله والحق عليه دكوا فدي تدباين الله دنگنا مصور الله والثناء على أهلي سنن مستوشي بشريعة سنوسنا يمن ما سطور الله ووجوب إفراد الله به سنن مستوشي شريعة سنوسنا من وجب سنوسنا الله سبحانه وتعالى دكوا الله تعالى أنه مرض كيمان يتمي كتبه fala ta fafohun karku ji tsoron mashirkai karku ji tsoron mashirkai karku ji tsoron wannan guguwa ta wuta shedar wai mashirkai sun dawo garin majalar su tsaya kanku wa kawo ya Allah ta ku ji tsoron ya ko sabon manzo Allah da ma sauran mummune wanda da kuma ya sabon manzo Allah in kun kuntum mu'mini in dai kun kasance mu'mini وقال عز وجل على مرض كيك سوى ولمن خاف مقام ربه جنتان لن يكون مسؤول بطورا سيوى أفضل أبنجي شيء جنتان جاد الجنة ولا من جنة سبحانه وتعالى وقال تبارك وتعالى على مرض كيك سوى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد أي أيوة وأنا ساكوكو ga wanda ya ji tsoron tsayuwa ne a gaban Allah wa khafa wa isa na kuma tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala wal khawfu ma'a ashar sa'i wa na kasar ne tsoron Allah ya ku tara masu amin ghammun yulhaqu bin nafs li tawaqqu'i al makruf abin da ake cewa tsoro wani bakin ciki ne wanda yake samun mutum a cikin ranshi saboda yana da fa akwai wani abu da yake yawon shi zai yi faruwa da shi a nasa وإذا قام الخوف من الله في قلب العبد فلا تسل عما يعقوب من خير لا تدل سنة السجود دوسير باب دوسير مؤمن تشكر ورن الله ولن كرك تبعي وانا دوسيا أكل الخير لكي سنة صلى الله za ta ta kokarin kiyaye umarnin da Allah subhanahu wataala ya mata sannan kuma tanu da ranar da Allah subhanahu wataala ya mata wa ma yuliku min as-salati sannan tsoron Allah yana gadar da zuciya inganci wal istiqamatu da kuma tsayuwa akan addinin Allah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت توعدون الله سيدنا مستك أبلد مشين أنا ثم استقاموا فلنسك طيبا كثرة المسلمين تتنزل عليهم الملائكة لا لا ثلاثة ثم أجواد هذا ثم ملائكوني ذات تفسر فوموس والله ملائكة ذات نسيم فألا تخافوا كثرة يقوى الله ولا تحزنوا كرقي وإنسكي ذنب هذا إيران تدرق بدع الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعلم أنا أقول أشاء دع الجنة النوم وده كل الدنيا ذا أنا تنقل القول أنت تنزله تدربه شوية ولكن القرآن أنا يلا ذنب في الأيوة الدين الله والأمن فننظر الله ينا ذنب وده مسلم يسامع من في أرجل الدنيا دخول إلى الله يلا والهدى قرآن الله ينا ذنب وده مسلم مؤمن شريعه والنور ترى الله لا زال روى ذموني هكي أكون مسيش وإذا أري القلب من الخوف من الله فلا تسأل عما يوئكه ذلك من الخوف ليس في مثل فك ليس يكن سلم كيسو وكنت لك طورو ومن جنسا وذاك كنت تبين بكين تشين بكيسو والنجوسيا والشر بشر بكيسو والفساد دقر دقرنا لتشكيونا نسيا والخلق دقول الشيء ذاك فهو النبي جاء سنة تكرة وجهك والاضطراب كل ذاك النبي والنبي باتا يطيوا أو دير غير كتير والضال سنفهم لك سماء كل أنت سوى النبي ما نسمك سوى من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا تبت دول الجديد ضايع ذا أنبة الله فإن له معيشة ضنكا هنا لو ترى أيوان يقول جهنم ونحشره يوم القيامة أعمى فنرى متى القيامة عذاب ثالث أنا مكاون قال رب لم حشرتني أعمى ذلك يوم جينا ثورة بكتاب أمطي مكاو وقد كنت بصيرا أن هذا الأجل الدنيا يا تفنتين عليك الله سيسوي قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم الله سيسوي أي كما هكذا آية متكذوبة لأجل الدنيا فنسيتها سيكوة العيون وكذلك اليوم تنسى كما أن ذلك لأن الله يقول ذلك فأنتم يا الله وإذا كنت رسول الدنيا بسم الله وذاك لي فجد أن الله يلا تقول سيأتي بسم nan babba wanda ke saka kwanci a cikin wuce mutum shi ne cewa littafin Allah musamman a cikin watan Ramadan da kada sai mutum ba ba shi da littafin Allah to lalle kunci bai shiga zuciyar mutum wanzuwa ma sannan kuma duhu na saɓon Allah subhanahu wa ta'ala zai shiga zuciyar mutum ولهذا فإن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم وليس كالمنافقين مرسى بالشيئة za su da san koyaushe duk wani kira da aka yi na fita ya yi suna da sa a kansu ne duk wata aya da Allah ya saukar suna da su a kansu haka mara gaskiya yi duk lokacin da kanci aka zura ya wani sai kama a kan jirai saboda wani zuciyar ta fika da duhu ta fika da kai Allah ke cewa Allah na amon nan da suke imani da Allah walan yalbisu imanan bi zulmi sannan ba su gwamu imanin su da shirka ولا تقبل غير القرآن والسنة لا كل كل من ظن في الإسلام أن لا باب الشركة سيبر والسنة أولئك لهم الامر وهم مهتدون إذا وإما بأن سهل أمن سيعود عنا وهم مهتدون سنكون شرعيون قال أبو حفص عمر ابن مسلمة النيسابوري رحمه الله تعالى أبو حفص عمر ابن مسلمة النيسابوري أن يرى ما الخوف سراج القلب القلب القلب الخوف اضطراد في القلب فيه يبصر ما فيه من الخير والشر يكتا قرآن الله ولا وتقتل تأس الدوش ويمتعي لقرآن الله لي مسن يشي جن أظن لك الدوش يشي لا الخير بشري وكل أحد إذا خفته هربت منه ذاك كتاب دول وسنك كجلت idan da kana jin tsoron shi tsoro na hakira za ka kana ganin shi za ka gudu duk lokacin da kake tsoron mutum za ka gudu kake da shi kar Allah ya ɗaka yi inda ba a abba sai Allah wanda wata sarki Allah ne kai idan kana tsoron shi ba ka buga da Allah amma kuma ta halitta wata kake kowa bayan Allah idan kana tsoron ka gudu ba kake da wannan halitta مالك فإنك إذا خفته عرفت إليه في الله إذا ترك وليس

a kullum duk lokacin da ya kasance tsoron Allah ya samu wajen zama a cikin mutane mutane za ka ce wannan tsoron Allah ya kasance ya gona sun waje wanda wani sun waje wanda ya kasance da sha'awa ma'ana sun lokacin da ya kasance tsoron Allah ya samu wajen ya samu wajen zama a cikin mutane mutane yana kuma sha'awa da cikin mutane wa tsawon duniya an ha sannan kuma tsoron Allah yana koran duniya daga nufin bayani amma mu yanzu duniyar tana gudun mu muna kokarin sai mu jasa zannun alwisir yadda mai ramai ke cewa الناس على الطريق ما لم يلم عنهم الخوف وله تلوث بجسنا كمهنة تفلت نجي تفلت الله تفلت مدرنا مسلم قولا الله بوجه الإسلام فإذا جاء الخوف ظل الطريقة دلو كده كفلتي أن لا يوم شيء كون قبل شيء مكاني لا تسير تاني تسوي كده كفلتي الله كده أن نور الله صلى الله عليه وسلم بارك معاشر من يقتل مثلا بشير كله شيء الخوف المحمود لم أن الله يأتي به ما أحد عن محارم الله شيء أبن ذكي ما الله جزاءه بسكين ما أظن أن لا يملك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن يزيد ابن تيمية لا معرفة ولا واجب من ذلك أظن ذلك نواب من القرآن ما حمل على فعل الواجبات shine tsoron Allah bai kuma wani aikata wani da suke kai tsoron Allah ya saka ta aikata wani da suke kanta tabbas wani abu sannan kuma tsoron da ya ɗauwa wa Allah wajen yi yawar abuwa da suke haramu tabbata wani tsoron Allah wani da wani wani mustahabu ne abin da yake mustahabi wani tsoron Allah ma hamala a filin mustahabba tsoron Allah da ya ɗauwa Allah yana aikata abu da suke mustahabi ne a cikin wajibi a? farkin mutuwa sannan kuma yana farin abubuwan da cikin mutuwa ne a wajen shi ba abubuwan da cikin. حرام فإذا تجاوز ذلك خيف على صاحب من أن يأكله إذا ما رأيت أن مساكنك فلا فذلك ما قولت فإن تنتقون إلى قولة فلا الله سبحانه وتعالى فيما وفع كل أمر عكسه يفتن بين الخوف والرجاء فسام ولا أمام الله والرجاء بكم فرسلان الله سبحانه وتعالى أنه يجد لا يموتن أحد منكم إلا وهو يقتل مؤمنا فالسيد الشم يا رسول يقوم أبواب الله فينا كيوت تساوى الله سبحانه وتعالى بسوء ذات الله وأن جيتنا على سبحانه بين الخوف والرجاء فكانوا ولا أن ما لا ينقض الوجه والرجاء سبحانه وتعالى لا طريق سلام للعبد في الفعل الى الماء بل الماء باب مكوى في تشبيك وجعله wannan zai da ta nuna ne ka tarka ta zuwa ga Allah subhanahu wa daga cikin masu wanda ya rubuta Allah sama da su daga cikin kuma masu wani jirgin ce ba su da kuma Allah ne ya kai ta da su shi ma zaman da yake a gidan duniya tafiya yake zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka ce kan shi ma ya tattara masarufu da kuma tsoron Allah da kuma fatan rahon Allah subhanahu wa ta'ala bi anna ibadatu Allah bil khawf wahdahu tariqatu al-khawf to da duk mai bauta Allah kun koi shi ne tsoron Allah da tsoron Allah wannan wannan ba hanya ce ta bayan Allah ne gari hanya ce ta hawa rijawa ولذلك لا يجوز من العبادة لها لا تدور من ذكر كل أنا وتنمى أكل ما أعظم الله سبحانه وتعالى وبريد بموسى وأنا نحن أولنا وكفا ولا إليه رب ربك سنقوى بريد بموسى أنا أنا في ذاك وأنا وكفا فإذا هم القالوا أرجوك في قلبه ذاك ثم صوت الله كل أمر بصوت الله كل بارك سمع الله بارك فترى الله ina ɗaukar Allah a matsayin wani shugaba ne zai من رحمة الله duk lokacin da ba wa yake tafi kawai shi yana wutar Allah ne a kan tsoron Allah ba da wutar Allah a kan tsoron Allah da san Allah da kuma fatan ramin Allah to haka yana haifar da ya yi tsoro da garan Allah subhanahu wa ta'ala wa zalikum wa qara al-kufa isa'atu dhanni billah shi ne kore wuce shi ba wa kai da mu ta Allah subhanahu wa ta'ala ko wa bi sirri bihi azza wa jalla wa Allah wa rahmatuhu وعبادة الله الدرجة أما موسى وعلا كانوا المتكسون موسى وعلا إلى فسلام وعلا يسول بعد هذا إلى الرجل المشبه كان الحلوش لتعني إن الله غفور رحيم ولم ينسوا وهي تتمرجع تمرجع أو تتسوى ذاك يجمع ويكون الإيمان يسوي ذاك تسلم بيعك بل يكفي أجل الله سبحانه وتعالى suka ce imanin mutumin da ya ɗauke ya musulunta ko da yana laifi imanin shi irin na abbasar irin na mala'ika da nuni wannan ba ta amince shi ba kai da kake idan suka na mutane ka kawo na shi imani to haka Allah su wa wata ya yi za ka mutu wata Allah subhanahu wata ala a matsayin kawai shi ko yaushe yana fata wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ma wannan kuskure ne a cikin mutiya wanda ya kasance suka rubuta sannan kuma zan sai buɗe ta burce wanda suke wani za wuce ba za ka sai kan sai wani buɗe suke nan ganin kurama suke gwada aiki da aiki na gari suna ganin za su gane gari haka wata wa Allah subhanahu wa ta'ala da so kawai ya kasance babu kuma Allah babu fatara wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan hanyar ta ta zanadiqa ba wanda take tsoya a duniya su suna cewa muna bauta Allah subhanahu wa ta'ala ba don kawai muna kwanta a Allah ne don muna jin daɗin da shi Allah shi wani wasu ala za su ci wani hanyoyi da zau duk na hanyoyi da tsotattu za su abin da ya kamata mummi musamman kuna ci wata abin da wata rabuwa da kan su ci wata Allah shi wani wasu ala ka ɗa mai Allah na farko sannan kuma kana mai son Allah shi wani wasu ala kuma kuma kana fatan Allah shi wani wasu ala da ji kansa ya ɗan baki ɗaya ya za su wata wani nomu ibanu da yake wani wasu albarka Allah mu sai ko fara mana albarka kuma da kasa ko fara mana albarka kuma da kasa da gida ilmu da alwanin mu ma sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم